wanda ya bamu ikon haduwa domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi wanda yake da suna a ilmarwa ma'ana ha da sauran abin da zai ita 'La'ila a ilmarwa ta kulta wannan darasin namu na yau shine darasi na ashirin da biyar inda darussa ashirin da hudu sun gabata kuma mun biyo gaba-gaba na littafi har mun kawo inda yake bayani game da falalar la ilaha illallah a darasin da ya gabata hadisin da muka dakata a kansa ko kuma mun tsaya shahi na ɗari inda kenan inda za mu tashi shahi na ɗari da ɗaya kuma hadisin da muka dakata a kan shi hadisi ne mai magana akan wani bawan Allah da Allah ta'ala ya tayar da shi ga tarin zunubai sun mashi yawa an buɗe fayiluka guda tara wani fayil iyakar ganinsa ba abin da ya ɗauke in ba zunubi ba amma sai Allah ta'ala ya sa a fitar da wata identity ko identity ko wata ATM card haka bilafa wadda take ɗauke da la ilaha illallah sai aka aza akan ma'auni sai wannan ƙaramar takarda da take ɗauke da kalmatul ikhlas sai ta rinjaya wannan bawan Allah ya samu jin kai da rahama ta Allah bayan Allah ya yi masa jerin tambayoyi yana cikin firgita da tsorata sai ga rahamar Allah za mu tashi a hadisin Abu Huraira an abi hurairata radiyallahu anhu wannan hadisin an karbo daga abu huraira Allah ya ƙara masa yadda أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي سيرا دا أمينك أغريسا ياتي سمعتم بمدينة جانب منها ونجي wata alƙarya ko wani gari wanda genen wannan alƙarya filbarri yana a kan sarari inda ba cikin ruwa ba wa janibun minha sashen ɓangaren ita wannan alƙarya filbahar yana a cikin teku ƙwalu na'am sai zaɓe suka ce e mun jiya ya rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala la ta ku musa'a ya nabi tira da abinci su tabbata a gare sa yayin masahabban sa bayani cewa alkiyama ba za ta tsaya ba a hatta ya ga zuwa ha alfan a sai mutun dubu saba'in sun kai ma ita wannan alƙarya da take da ɓangare biyu a farmaki ɓangaren ta guda cikin ruwa ɓangaren ta guda a kan sarari da an samu mutum dubu saba'in sun kai mata farmaki kuma waɗannan mutane dubu saba'in min ne ishaq daga cikin ‘ya'yan ishaq bai za ja'uha idan suka zo ma wannan alƙaryar nazalu za su sauko zuwa ga ita wannan alkarya falam yuqatilu bisilahin ba za su yi yaƙi da makami ba suna yi da makaman da kuma shiri na yaƙi Kama ba za su yi yaƙi da makami ba walam yarmu bi sahamin ba za su ɗauki kibiya su yi harbi da ita ba kuma duk suna ɗauki da wayannan kayan faɗa na atal qalu za su ce la ilaha illallah idan suka jimfari wannan alƙarya suka sauka kusa da ita wallahu akbar idan suka karanta kalmar ikhlasi kuma suka girmama Allah fa yasqutu ahadu janibaiha sai ɗayan ɓangaren wannan alƙarya ya waɗi ya rubuce ƙala saurun sauru ya ce la a alamu illa an ƙala ban san shi ba sai dai ya ce allazi fil ba. ni abinda na sani cikin ruwaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani cewa bangaren da ke cikin teku na wannan alkarya to shine zai ware rubutu ثم a Taliya sannan su sake faɗi karo na biyu za su sake ambata la ilaha illallah wallahu akbar kama ‘ya'yan ishaq su dubu saba'in da za su kawo farmakin yaƙi kamar an kasa su gida uku kashin harko idan suka yi kalima ɗayan ɓangaren ta ya rubuce kashi na biyu idan suka yi kalma suka girmama Allah ɗayan ɓangaren ta na wajen teku shi ma sai ya rubuje idan suka waɗi wannan kalma bayan suka su ni ko hal'afa wannan ɓangaren na waje wanda ba cikin ruwa ba shi ma sai ya rubuje ya faɗi sun ma ya kulu a salisa sannan su sake faɗi karo na uku kamar ɓangaren jinsinsu na uku ya sake waɗin la ilaha illallah wallahu akbar bayan sun waɗi wannan raju lahum sai a yaye musu a kuranye musu idan suka waɗi suna son dama su samu dama ta yadda za su shiga a cikin wannan alkarya sai a buɗe masu ya zama gashi suna ganin komai na alkarya bai da kuluha sai su shiga a cikin wannan alƙarya fa sai su samo ganimar yaƙi saboda duk waɗanda a cikin sun riga sun tsorata sun hirgita hankalinsu ya riga ya tashi Babaina na mawon ya fasassi munar magani suna nan suna raba ribobin yaƙi da suka sama irja ahun sare sai ga sauti na amo mai ƙarfi ya zo musu na bayani faƙwala inna dajjala sautin da zai kawo musu cewa to wa kar kharaja ya riga ya bayyana ya riga ya hito dama kamar da ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayani cewa shi dujal zai bayyana wato cikin ƙasar sham siriya ta yau kuma can gabashin dimishka gabas ga garin dimishka zai sauka a kanin wasu hanyoyi guda biyu sanan ne zai bayyana inda zai ware ya ɗaɓanna kamar wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi ya sifanta dujal zai yi kwana arba'in cikin duniya wuni guda nashi kamar shekara wuni na biyu kamar tsawon wata guda wuni na uku kamar tsawon sati guda sannan sauran kwanuka talatin da bakwai su koma kamar yadda kwanuka suke yadda muka saba aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambaya dangane da hamzari da sauri irin na tujan yadda zai rinka tahiya sai ba da bayanin cewa tahiyarsa ta yi kama da hadari da ya kama mai iska yadda yake gudu yana tahiya haka tujan yake a cikin duniya kuma sai ya yawace duniyar ga baki ɗaya kawai garin makka da na madina su ne ba zai shiga ba saboda Allah ta'ala ya ajiye mala'iku da suke gadin waɗannan garuruka su ne kawai ba zai shiga ba amma sai ya shiga cikin duniya ya yi banna a dama da hagu da gabas da yamma ko ina sai ya zo ya yi banna kuma yana ta yi ɗauke da ni'ima da wadata da dukiya to idan labari ya kawo musu cewa to dujalwa ya bayyana bayan su ga su sun ci nasara wannan alƙarya an ce kustantaniya ce wasu kuma daga cikin maluma sun ce a italiya ce bi ma'ana babban birnin italiya na rome ta allahu alamu wannan alƙarya dai annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ambace ta kuma akwai ta wadda rabin ta yake a sarari rabin ta yake a kan teku kuma babu shakka sai wannan abin ya gudana na kai mata farmakin yaƙi ba tare da an kafta yaƙin ba ta hanyar ambaton kalmar igilasi da wallahu akbar sai zama ta ruguje kuma an samu shiga cikinta har an kwaso ganima sai kawai a wannan lokacin ne dujar zai bayyana. na kulla shay'in sai su bar dukkan komai na ganima tunda sun riga sun san cewa dujjal fitina ne babu wani ba annabi da Allah ta'ala ya aiko face sai ya nemi kariya wa al'ummarsa dangane da masihu dajjal saboda fitina tai da kuma ɓannar da zai watsa cikin duniya Wayar wayarji'un sai su dawo rawahu muslim muslim ya ruwaito wannan hadisi a cikin ingantaccen littafinsa wannan babban abin da za mu fahimta ga hadisi shine Allah subhanahu wa ta'ala shi yake da kudura da ƙarfi da iko kuma yakan aikata abin da ya so a lokacin da ya so ya aikata bai zama abin mamaki ba faɗin kalmar ikhlasi da kuma girmama Allah sai ya zama na alƙarya ta ruguje wannan ba abin mamaki ba ne yana daga cikin abin da la mahala mu imani tunda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau hadi za a yi haka ya zama mun sakankance mun ba da gaskiya mun yarda Wanda babban abin da yake nuna mana falalalla ilaha illallah Zai hadisin mu na gaba wa ana bi zarrin radiyallahu anhu قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو ذر الله شكارا مشي يدا yace na zo ma annabi tsira da aminci su tabbata gare shi wa alaihi thawbun ko da na zo mashi yana sanye da tufafi farare wa huwa na'imun alhali yana kwana ko yana bacci thumma ataitu sanan na sake zowa wurin shi aga kenan saboda ladabi da ya tarar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana barci bai tayar da shi ba kaga kenan idan ka zo wurin neman mutum yana bacci idan dai ba ya zama lalura lalle sai ka tar da shi ba to da ka kyale shi saboda Allah ta'ala ya sanya kwanan ya zama hutawa a gare mu waje Allah da makum subata ay rahatan li abdanikum dai zama hutawa ga ku. sai ga Abu bin al-Ghifari ya sake dawowa wa qad istayqaza alhali ko da ya dawo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya farka daga baccinsa faqala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mai tsira da aminci yace ma min abdin babu wani bawa kaga ba a keɓe wani ba an shigar da kowa ba wani bawa qala la ilaha illallah da zai waɗi wannan kalma ta ikhlasi summa mata ala zalika sannan kuma ya mutu akan waɗin wannan kalima illa dakhala aljanna wace ya shiga aljanna kaga duk abin da la ilaha illallah ta kumsa na umarni ko hani ya lamunta kuma yana tsaye akan kokarin sanin dukkan abin da aka aza masa saboda kamar yau mutum ya ce to bari ya waɗi wannan kalma kawai ya yi tsayinsa baya binciken addini baya ƙoƙarin sanin mina na Allah ya kallafa mishi kaga dama ita la ilaha illallah tana ɗauke da ma'ana da abin da take hukuntawa da sauran duk abin da yake yara ta yi akan ma'abuci waɗin wannan kalma tun daga hadisin da muka wuto a baya da nisa wanda ya yarda cewa Allah abin bauta ne annabi Isa bawan Allah ne manzansa kalmar Allah ce kamar da kuma hadisin itiban da yake bin shi to babu shakka daga cikin falalan la illallah dukkan mai haɗinta kuma ya zamana yana akan ita la ilaha illallah har Allah ya karɓe ransa to zai shiga aljanna amma ba ya ɗauki abin kiɗi yana kiɗi ba saboda wasu kan waɗi la illallah ma suna kiɗi alhali kuma ba umarni akan ayi kiɗa akan lokacin da ake ambatar la illallah ko kuma mutum yana ambatar la illallah amma yana tuma yana faɗuwa wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai umarni da yin haka ba من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة أغني باوي أتارو أنا كدي أنا جمع أنا وادوا أنا بغن غبا wannan ba umarni ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin littafin sa cewa fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum ba sai ka bayyana ma wani kana zikirin Allah ba a'a kana tsaye za ka iya ambacin Allah kowa bai san kana nan kana yi ba kana zaune ma za ka ambaci Allah kana kwance ma za ka ambaci Allah kuma dukkan wani ambato na Allah to la ilaha illallah ita ce afdalul zikir amma dai ba tare da bayyanawa ba kana ƙoƙarin sanar da mutane ko kuma yin kiɗi ko bugun gaba ko tuma ana faduwa ko tara mata da maza wuri guda da sunan wai ana zikiri. Wannan sahabi Abu Zarin al-Ghifari radiyallahu anhu wa arda sai ce kultu sai nake wa in zana wa in saraka ko da ya yi zina ya yi sata ƙwala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa in zana wa in saraka ko ya yi zina ya yi sata abu zarrin fari ya ta'ajjab ba haka sai ya sake kwanko mu tambaya qultu wa in zana wa in saraka karo na biyu ko da ya yi zina ko da ya yi sata qala wa in zana wa in saraqa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace eh ko yayi zina ko yayi sata qultu wa in zana karra athalitha karo na uku kenan yace wa in zana wa in saraka ko da yayi zina yayi sata qala wa in zana wa in saraka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ko da ya yi zina ko da ya yi sata a ala ne an fi abin zarri tare da cirmuza an ci abin zar da ma'ana shi abin zar bai yi ba mamaki ya kai wannan kuma falala ce da baiwa ta Allah nan wannan hadisi ba dalili ne ba akan mutum ya ce tun da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayani a hadisi ingantacce wanda Imam Bukhari da Muslim sun ruwaito a to bari in je izina masu da dai na ji a hadisi ya tabbata idan kana faɗar la ilaha illallah ko da ka yi zina ko da ka yi sata za ka shiga aljanna to ɗayan hadisin annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ya yi bayani ai cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mazinaci ba zai zina ba sanda yake yin zina alhali yana mai imani sai an sance mai imani sai dai bayan ya kare da baya imanin ya dawo ya tuba aka sari shi ma barawo ba zai zata ba sanda yake yin zata, yana mai imani da hadisi ba yana dalili akan saukin firman lehin zina ba yawwa ko kuma sata sannan idan muka diba waɗanga jarima ɗin guda biyu ko wacce tana da haɗi da Allah ya tanada mata hmm? Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a cikin littayensa a tsariku wa tsarika faɗaɗu aidi yau ma a katse hannuwansu kaga irin girman mutum musulmi da darajarsa da muhimmancinsa a wurin Allah amma kuma Allah ya yi umarni da cewa a katse hannun ɓarawo idan ya yi sata aka mazinaci namiji da mazinaciya mace biyu, kulla wahidin minhuma mai ata jalta wayan ga wayan da ba mu musulmai ba kenan wanda ba su rigaya suka yi aure ba to waɗanda kuma suka yi aure za a je su ne a zuwa ga mutuwarsu a ga wannan ya nuna akwai girman laifi sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ja hankalin mu a cikin suratul isra wala taqrabu zina innahu kana fahishatan Allah ya bayyana cewa mummunan kaba'ira ce ita zina amma dangane da falalar la illallah da yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abu Zar yayi masa tambaya ya amsa tambaya haka al'amarin yake tabbas ko da yayi zina ko da yayi sata amma hadisi bai zama buɗe kowa ba ga aje a yi zina hadisi bai zama buɗe kowa ba ga aje a yi sata kowanne guda daga cikinsu Allah ta'ala ya haramta shi kuma ya sanya haji a kansa Waƙana abu zarrin radiyallahu anuhu wa Abdullahi. Shi abu zarri, rawule haditha. Ya kasance Allah Ya ƙara masa yadda. Iza haɗa tabiha. Idan ya ba labarin wannan hadisi zaɓe har da labarin. Idan ya labarta wannan hadithi, ya karanta ma mutane. Fala wa in an ta'abi zarri. Ya ce ko da bai arga an turmu Ajin abizar eh, ba wai wani aji ya yi ko illa ba inna ya ta'ajjab kawai yana mamaki da dibin baiwa da falala ta Allah da haka wannan duk yana daga cikin jerin bayanin falala ta la ilaha illallah <coughs> hadisin mu na gaba an abi zarrin an ah, an sa'ad ibn abi waqqas ɗaya daga cikin asharatul mubashshara awul mubashirin bil janna shi sa'ad ibn wa waqas yana ɗaya daga cikin mutane goma da aka yi musu bishara da aljanna cikin gidan duniya radiyallahu anhu wa arda Allah shi yarda da sa'ad ibn abi waqas قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوة النون yace addu'ar da sai yayi ya yi wanda a shine annabi yunus izda'a biha lokacin da yake yin addu'a da ita wannan addu'ar wa huwa fi batnil hud alhali yana cikin cikin kihi ya waɗi wannan kalma la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zalimin wannan ita ce addu'a ta zinnon lokacin da Allah ta'ala ya aika shi ga mutanensa ya ga ya yi da'awa ya yi kira al'umma ba su karɓa ba sai gudu ya shiga jirgin ruwa domin ya guje basu ya tafi ta wani ɓangare kuma sai a jirgin ruwan ya fara tangal-tangal matukin jirgin ruwa ya ce babu makawa akwai wani bawan da ya saba ma ubangijinsa ko mai gidansa ba ta hanyar da za a bi ita ce a yi ƙuri'a dukkan wanda ya ɗauko ƙuri'a matsayinsa na mai laihi to za a kaɗa shi cikin teku ne saboda jirgin ya samu damar shigewa sai ƙuri'a ta waɗa a kan annabi eh, yunus to sai kuma aka yi haka ɗin aka kaɗa shi fasahama fa kana min al murhadin sai kada shi teku sai kihi ya haɗe shi yana cikin cikin kihi yake cewa la ilaha illa an ba abin bauta ma da gaskiya sai kai Allah subhanak sarki ya tabbatar maka inni kuntu min az-zalimin ni na kasance cikin azalimai. ma'ana da suka zalunci kansu lam da ubi rajulun muslim wani mutum musulmi ba zai yi addu'a ba da wannan addu'a ta zinnun shi annabi Yunus. Wani mutum musulmi ba zai yi addu'a da wannan addu'a ba fi shai'in ƙaftu a cikin kowane irin al'amari da ɗai illan da ja Allah wace Allah maɗaukacin sarki ya karɓa masa addu'arsa kamar wadda Allah ta'ala ya karɓa ma shi annabi Yunus alaihi salam rawahu Ahmad wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi wa Tirmidhi da Imam Tirmidhi wan Nasa'i da imamun nisa'i shi ma ya ruwaito shi wala hakim da imamul hakim annai saburi wadda ya aka da ya ya ruwaito shi wabna abin duniya fil faraj shi ma ibnu abid duniya ya ruwaito wannan hadisi a cikin wani littafi na shi da ake ce ma al faraj wa sahahahu al albani Imam albani alaihi rahmatullah ya ce hadisin ga hadisi ne ingantacce. Da haka wannan hadisi ma dalili ne akan falalar la ilaha illallah cewa babu wani bawa musulmi da zai yi wannan addu'a akan wani abu da yake da shi na damuwa, wace Allah ya karɓa masa addu'arsa nan kawai iyaka bambanci kuwatul imani wa du'ufi idan an ce abu yana yi to ƙarfin imaninka shi ne sa ka yadda ka sakankance ka ba gaskiya sai Allah ya baka cin nasara doful iman kuma shi ne sa baka ma ɗauki cewa abin na yi ba sai zama ka zama ɓangaren ana inna ana inda zanni abdi bi bi yadda ka ɗauki Allah ta'ala sai Allah ya zama ma haka idan ka ɗauki mai biya maka buƙatar ka ne ga abin da ka roƙa ka kankance to sai ka samu biyan buƙata da haka babu makawa wannan addu'a addu'a ce wadda akwai buƙatar mu rinka karanta ta domin Allah ta'ala ya yi mana damuwarmu. kamar wada Allah ta'ala ya yaye ma annabi Yunus Allah ta'ala ya yi bayanin cewa ba don ya karanta wannan addu'ar ba, to da wannan kihi ya zama shine kabarinsa a zuwa ranar alkiyama. Da ya karanta ta, sai Allah ta'ala ya umarci wannan kihin ya hito ya koma gehen teku ko gehen gulbin daidai inda wani juma yake ya amayo shi hadisin mu na gaba wa ana bi bakarata radiyallahu an wannan hadisi an karbo daga abu bakara Allah ya ƙara masa yadda. ƙala abu bakara ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da'awatul makruh da'awatu al-makruh addu'a ta wanda yake da bakin ciki ko addu'o'i na wanda duk yake dauke da bakin ciki Allahumma rahmataka arju fala kilni ila nafsi tarfata ainin wa sha'ani, li sha'ni kullahu la ilaha illa wanda da a dauke da damuwa ko bakin ciki ya ci gaba da karanta wannan addu'a Allah yana yaye masa damo da yake ɗauke da ita kuma lafuzza ne masu sauƙi Allahumma rahmataka arju ya Allah jin ƙayinka nake fata ko ƙauna fala ta kilni ya Allah kada ka dogarar da ni ila nafi zuwa ga ainihin kaina kada ka banni da dubara ta tarfata aini ko da kyaftawa gira wa zili sha'ani ya Allah ka gyara mini sha'ani na kullau dukkaninsa la ilaha illa ant ba abin bauta mara gaskiya sai kai ya Allah rawahu Ahmad wa Abu Dawud wal Bukhari fi al-Adab al-Mufrad وابن هبان وحسنه الألباني إمام الألباني يتشي وانا حديثي حديثي لي حسنه da kawo Buhari cikin jerin marwaita da ba dan ya zo cikin adabul mufrad ba to Buhari kawai ya wadatu da an kawo shi rawahul Buhari to ya isa amma ba cikin sahihul Buhari hadisin ya zo ba a'a ya zo a cikin littayansa al adabul mufrad to wannan kenan wadda addu'a addu'a ce wadda kusan an jarraba ta, Allah ya sa rahama da albarka a cikinta. Babu shakka ni na san wani bawan Allah, wanda ya kawo koke yana kasuwanci Allah ya jarrabe shi, bashi ya yi masa yawa, ya ma zaɓi dai da ƙarshe zai yi hijira zuwa wani ɓangare. zai zo wurin wani malami daga cikin malamai ya kai kogin sai ke to shawara da zambata ga addu'ar masu bakin ciki wanda ya shiga cikin damuwa ya ci gaba da karanta wannan addu'a da kini Allah zai masa ba. ya kuma addu'a ga bakin gaskiya hakika dukkanin bashin da aka binsa ya yi tahiyar da ya niyayi amma da taimakon Allah sai da ya zama da ya biya kowa duk bashin da aka bi da bai kai shekara ba sa'annan kuma Allah ya ba shi jari mai ƙarfi wanda yake a tu'ammuli da shi lokaci bayan lokaci ya turo sako gida lokaci bayan lokaci ya zo da kai amma ya yi lokacin da ko yaushe ya zo gida yana iya ganin cewa ana iya kama shi saboda bashi ya yi mai yawa a gani ko saboda imani da Allah sannan da sakankan cewa da cewa Allah zai biya bukata amma babban matsalar mu shine a rashin wato lamunta da yadda da kuma riko da gaskiya da hadisin mu na gaba na Wa ابن عباس radiyallahu الله wannan hadisin an karbo daga ɗan Abbas Allah ya ƙara musu yadda shi da mahaifinsa قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو عند الكرب النبي ya kasance yana yin addu'a abun gun bakin ciki ko damuwa ya kulu la ilaha illallah al al-halim la ilaha illallah rabbul arsh al la ilaha illallah rabbus wa wa rabbul arshil karim muttafaqun alayh Buhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi Abdullahi ibn Abbas Allah ya ƙara mishi yadda shi da mahaifinsa ya yi bayani cewa Annabi sallallahu alaihi wa ya kasance yana yin addu'a a lokacin baƙin ciki ko damuwa ga abin da yake wadi cewa la ilaha illallah al-azim ba abin bautawa da gaskiya sai Allah mai girma kuma Allah mai jimiri menene ma'anar Allah mai jimiri za ka ga wasu na cewa Allah na da ɗa wasu na cewa Allah biyu na wasu na cewa Allah uku na amma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba su abinci ya ba su abin sha ya ba su lahiya ya ba su arziki ya ba su duk wani abu da suka bukata tare da cewa lokacin da suka faɗi abin da suka faɗi na cewa Allah na da ɗa da sama da ƙasa za su kusanci su rubuce, don dai an ce Allah yana da ɗa amma saboda Allah yana halim sai ya zanga shi da kama su da wannan lehin ba la ilaha illallah ba abin bautawa da gaskiya sai Allah rabbul arshil azim ubangijin al'arshi mai girma la ilaha illallah ba abin bautawa da gaskiya sai Allah a rabbul samawati wa rabbul ard ubangijin sammai guda bakwai wal da kasai guda bakwai wa rabbul arshil karim kuma ubangijin al'arshi mai girma kaga ita ma waga addu'a idan muka kalle ta zamu ga ba wasu lafin zana masu yawa ba babu shakka ita ma tana daga cikin jerin addu'o'i na kuranyewar bakin ciki wanda tana daga cikin addu'o'in da ake son mu karanta bayan ka sallar asuba ko bayan ka sallar magariba tana da muhimmanci kwarai da gaske kuma tana daga cikin falalar la ilaha illallah wa akaraja tirmidhi min riwayati ali radiyallahu anhu wa arda imamu tirmidhi ya fitar daga cikin ruwayar aliyu ɗan abi Allah ya ƙara masa yadda qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai tsira da aminci yace ala uallimuka bana sanar da kai ba kalimatin wasu kalimomi idza qultahunna wa inda idan ka wadi waɗanga kalimomin da zan sanar da kai gafarallahu naka sai Allah ta'ala ya gawarta maka wa in kunta maghfuran laka ko da ka kasance wato halin kasantuwarka abin gawartawa قال قل لا إله إلا الله العظيم لا إله إلا الله العلي العظيم كتشي لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحكيم الكريم لا إله إلا الله سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السب ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين صحاه الألباني النبي صلى الله عليه وآله وسلم ya yi bayani a cikin wannan hadisi da da kuma a ya zo ta ɓangaren ruwaya aliyu ɗan abi talibi Allah ya ƙara musu yadda akan cewa ba na sanar da kai wata kalima ba ko wasu kalimomi kalmar da ko kalimomin da idan ka waɗe su za a gawarta maka zunubin da ka ɗauka Allah ta'ala ya yi maka gawara to ka koga yanzu idan muka kwatanta da rayuwanmu duk wani abu da aka ce za ka samu wani abu gare shi walau ko da a kanwunan da muke amfani da su na sadarwa cewa ƙila idan ka sayi katin naira ɗari ana iya baka naira ɗari biyar ko yayi da haka kyauta kuma ba tare da an jaye kuɗin ba za ka ga mutane suna ta ƙoƙari don su ci wannan nasara to amma gawara tun da abu ne na gaibi kuma inda za mu ware ganowa sai mun ce hayatun barzakiya rayuwar da la ya alamu kun kunhaha illallah to daga nan ne za mu ware gano muhimmanci gawara ubangiji amma na ana ta ambatar gawara muna ta roƙon gawara amma ba mu ga gawara ba amma dai mun yi imani da ita da haka za ka ga irin himmar da ya kamata mu basuwa ga duk abin da aka ambata na gawara sai zan ba mu bashe ta ba ko da ka kasance an za maka to ai kana biɗar ƙari ko da ka san da gawara saboda shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana sallah cikin dare har ƙarawunsa su kumbura sai uwa mumilai ta ce ah, ba Allah ya gafarta maka ba ma ta kaddama wa ma ta akhara min bika sai ce abala akuna abdan shakura to ba zan so in zama bawa mai godiya ba kaga wanda an ka gawarta mu kenan eh, bisa ga kaddarawa da a ce annabi ya aikata laihin tare da cewa bai yi laihin ba don yana da isma bi ma'ana masumi ne to amma gashi yana fatar yayi ibada sai ya zama bawa mai godiya kenan mu muka yi cancanta da mu tsaya akan wannan matsayin ko kuma kama ka anna alwaqata da ila anna musamma ta ta Allah ya muna muwafaqa da dace Allah ya sa ayyukan mu su zama dan da ya da shi malamin mu da bai samu zuwa ba saboda uduri ko dan jiki da yake shi haka Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba sauran al'ummar lahiya, lafiya Al-Qur'ani. Allah ya ba mu iko akan jimiri da lauriya akan neman ilimi kuma in Allah ya ba mu Allah ya ba mu iko akan mai aiki da shi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك